بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجر المحجلين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a daidai wannan lokaci insha Allah yau muna sha hudu ga watan zulkida hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alif da 444 wanda ya yi daidai da uku ga watan shida miladiyan annabi isa dubu biyu alaihi salam 2023 insha allahu kamar dai yadda aka saba a wannan zama na umsiyatul mahabba ko umsiyatul ahbab ko umsiyatul ahibba wanda ake nishadantar da zuciyar masoya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da manya-manyan fitattun shekhunai sheikh muhammadu nasir sheikh adamu musa tafawa balewa sheikh abul fatih assani attijani da kuma ni wadda mukan zauna domin mu rayar da zukatan yan uwa a kan wato wasu kalamai na soyayyen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ba mu manta ba a zama da ya gabata min yi babban bako dr hamza wanda aka ja akalan maudu'in hmm. zuwa ga wa wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin wanda kuma maudu'in yau insha Allahu za ta dubi wato wasu bangarori na yaban da manya-manyan masana a duniya suka yi shiga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tun daga waɗanda musulmai ne da wanda ma ba musulmai ba kamar yadda muka sani annabi sunansa a gurin waɗanda ya tashi a cikinsu wanda suka kafirce da shi a sadiqul amin tun annabi sallallahu alaihi wasallama ya taso yana matashi alifan nuska wal ibadata wal khalwata tiflan wa hakaza nujaba'u tun yana karami ya taso da wasu irin halaye masu ban mamaki shi yasa lokacin da aka turo annabi muhammadu lokacin ne aka fara samun mada a karyata annabi hmm. amma kafin a turo manzon allah babu wanda ya taba cewa annabi makaryaci shi yasa Allah ya ce innahum la yukazzibunak walakin na bi ayatillahi yashhadun su ba kai suke karyata ba sun san kai ba makaryaci bane su din nan suna karyata ayoyin Allah ne da abubuwan da ka zo da shi wanda ba su san da wannan abun ba to a takaice manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin yabo ne abin girmamawa ne a gurin dukkanin wani mutum na duniya mai mutunci to ya san annabi sallallahu alaihi wasallam mausufin mausufin bi sifatil mahamidi wal makarim sallallahu alaihi wasallam kamar yadda insha Allah yau ne ne mudir na wannan jalasa zan mika abin magana zuwa ga Sheikh Muhammadu Nasir domin ya bude mana wannan zama da wato abin da za mu saurara akramakallahu fadda tafaddal mashkura <laughs> أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أديدي وأن اللوكتشي يونا كراتمنا أمسية أنا هدوكي أنكم نبيار نبيار wato cikin yammaci da muke cikin shugaba sallallahu alaihi wasallam da wato faɗin fada'il na annabi wanda ba sa karewa wanda ɗaya daga cikin masana annabi sallam maulan shehu ibrahim yana cewa wata adadu ayil mustafa laisa nafi'an wa laisa ushairul ushri ma fi sahaifi idan za a zo a yi ta kididdiga a ce annabi shine kaza annabi yana da falala kaza annabi yana da kaza to wannan abin kawai za a yi ta yi ne bara a samo in dai wai damuwar mutum kirge ne ba zai amfanar ba domin wa man za yi kilil bahar wal bahara musbidu eh, wane ne mutum eh, hmm. ba wanda ya isa ya zo ya auna turbaya ko ya ce zai auna kogi a lokacin da take tashin kumfa to manzo Allah sallama darajojinsa da falalolinsa ba sa karewa kuma da a ce kullum za a yi ta faɗa yau harshe ne a ba mutum harshe dubu saba'in kowane ɗan adam a bashi kowane harshen kuma ba sa yare dubu saba'in kowane yaren kuma ya tafi murya dubu saba'in su taru suna faɗin haƙiƙanin muhammadiya ba sai su faɗi komai a cikin haƙiƙanin manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alal haƙiƙa kamar yadda shek imam junaid ya gabatar ga kuma a shek abul fatih asani attijani wanda za mu gabatar da wannan karatu a yau insha Allahu cikin nishaɗi a cikin hadaran shugaba sallallahu alaihi wa sallam wato abu ne wanda babi ne mai faɗi aka buɗe shi shi ne babin yanda aka samu masu yaban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wato tun daga cikin musulunci har zuwa wajen musulunci wannan babi babi ne wanda a duniya babu wani babi mai girmansa domin musulunci karankata kaf ɗinta yaban annabi muhammadu ne farkon mai yaban manzan allah sallallahu alaihi wasallam shine allah maɗaukakin sarki kuma duk wani mai yabo idan ya kare zai bar wa Allah wannan fagen Allah ya ci gaba da fagensa kamar yadda Allah shine farkon wanda yake salati wa annabi kuma shine zai ci gaba da salati wa annabi har yau kowace harshe idan ta ji ta yabi annabi ba wannan harshen bane ke ban manzon Allah Allah ne yake yaban annabi da hakikanin yabo amma duk wani yaban da mutum zai sai dai ya kwaikwayi abin da Allah subhanahu wataala zai faɗi misali idan muka ce za mu kawo Allah subhanahu wataala da irin yaban da yake wa annabi Muhammadu ya kai ga yabo da kowane irin siga Allah yana masa kowace irin siga Allah yana yi wa annabi Muhammadu akwai yabo wanda zaka ga yabo ne na gwadawa akwai yabo wanda zaka ga yabo ne na azizatawa akwai yabo wanda zaka ga yabo ne na kambamawa akwai yabo wanda zaka ga ana yabo ne na dangi da ayyuka duka Allah sai ya tare wannan mm. Malam Ibrahim yana faɗi yana nakalto baitin wani daga cikin mawaka yana cewa ya wanda yake cewa yabon annabi sallama cewa a baitin nan da yake kawa wanda yake sananne kullum muna yawan karantawa wanda yana faɗi akan cewa kai da Allah subhanahu ya ce ya yabe ka ya mustafa min qabli nashati adamin wal kaunu lam tuftah lahu al aghlaq hmm. ayarum makhluqun sana'aka ba'da ma asna ala akhlaqika al khallaq ya kai annabi wanda tun kafin Allah ya halicci annabi Adamu Allah ya kare wa annabi girma duk girman da Allah zai manzo Allah ya kare masa kafin halitta to wai yau kuma wani ne wanda aka halicce shi bayan an gama komai ya isa ya zo ce ya nufi yaban manzon Allah bayan Allah da ya tashi yaban dunkule bayi wa innaka la'ala khuluqin azim yace wallahi kana kan wani hali ne mai girma ya rasulullahi Allah bai bude ba Allah sai ya bassa a rufe kamar yadda ya faɗi fa auha ila abdihi ma auha an yi mai wahayi ya abin da aka yi ba bayani me aka yi baka sani ba baka sani ba ba abin da mutum ya sai sani bai shiga bai fita ba a cikin wannan jawabi to anan, idan muka duba yabo na farko shine yabon da hadara take wa manzon Allah kamar yadda mun duba Allah da kansa ya ga dama yakan yabi kanshi ya ce alhamdulillah akwai hamdul zati lizzati akwai hamdul zati lil abdi to in ka duba hamdul zati lil abdi ta tattaru ne akan annabi muhammad kawai duk wani yabo da Allah zai yi ma wani halitta to wannan yaban asalin yaban yakan koma ne zuwa ga Allah madaukakin sarki shi yasa da mu ga Allah subhanahu wataala in ya tashi yabo yakan yabi annabi muhammadu a dunkule da irin zirin halittan ya ce Allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka mishkatin fiha misbah المصباح al زجاجة hmm. ka annaha kawkabun durri يوكد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم إذا الله يسوي بي النبي صلى الله عليه وسلم جدا نا النبي صلى الله عليه وسلم سيكز الله ينا يبو في قريش إلى إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من كفر wannan ana yaban dangin annabi quraishawa kenan idan gari ne ma na annabi sai ka lalace eh, eh, eh, la bi hada albalad wa anta hillun bi hada albalad wa walidun wa ma Allah yana yabo ne na garin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ya so sai kuma ya koma yabo na shakalin annabi Muhammadu sai ka lalace zumirratin fastawa hmm. wani irin kyakkyawa ne wanda ya daidaita cikin halitta da aka ga Allah yana bayani irin sifa na manzan Allah zirinta Qur'ani in ya so yayi fakki sai ka Allah yana yabon harshen manzan Allah ma yantiqu anil hawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha zaka ji Allah yana yabo ga irin kirjin manzan Allah alam nashrah laka sadrak zaka ji na yabon bayan manzan Allah wa wada'na anka wizraka alladhi ankada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak zaka ji dukkanin yabo Allah ya kare wa annabi Muhammadu ya koma yaban matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa in takaitun ya koma yaban ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wa sallam zaka ji cewa innama yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira ankum ar-rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira ya koma yaban sahabban manzan Allah Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yaftahuna fadlan min Allah wa ridwana kai a karshe babban yabo shine da Allah ya ce wa annai Muhammadu Muhammadu domin duk wani yabo ya kare a sunan manzan Allah kuma wannan suna din ta ɗauke dukkan wani yabo kowane irin yabo da za a faɗa bai kai ya sunan manzan Allah ba shi yasa lokacin da ummu jamil ta zo take zagin manzan Allah take ce ah, muzammaman abaina wa dinahu kalaina hmm. manzan Allah ya ce ajaban ku duba abin mamaki yadda Allah ke tattare ni eh, ku duba yadda Allah sammuna ni muzammaman wa ana muhammada hmm. yace suna ce wai ni ne muzammamu bayan ni ne muhammadu hmm. suna ce suna suna aibata abin zargi ni kuma ni ne abin yabo hmm. sallallahu alaihi wasallam to a karshe Allah ya umarni dukkanin halitta kamar yadda Allah ya kira duk halitta su zo su yi ta salati wa annabi to shi kanshi salatin nan ba wani abu bane face yabo ne yabo ne abin da ke kumshe da shi Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad dukkanin salatin da ka ɗauko dai abinda ake so shine yabo da ƙarin girmamawa da ƙarin yarda domin shi sunan shi kawai yabo ne shi yasa Allah ya dinga maimaita sunan har waje hudu ya kawo ma kana muhammad ala muhammad bima nuzila ala muhammadin muhammadur rasulullah wannan ya zo waje hudu a qur'ani shi yasa shehu radiyallahu yake cewa ukarriru taslimar rasuli talazzuza idan ina yawan maimaitawa jin daɗi nake to abin da Allah ya kira kamar da ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima haka yayi kiran mu wajen kuma girmama annabi da kan ma shi a aya mai kyau Allah ke gaya mana cewa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira lituminu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu Allah ya ce ku yi imani ku kambama annabi ku daraja manzon Allah a ta'ziru shine bi ma'ana ta'ziz a girmama shi a azizita shi a zuzuta shi a kambama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah bar mu da annabi sallallahu alaihi ina ga anan dan tsaya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala alhamdulillah rabbil alamin Sheikh Nasir yana magana kamar kar ya tsaya saboda ya dauko wani abu wanda shi kansa ya san abun bayi da iyaka ka ɗauko yaban da Allah ya yi ma annabi a cikin alkur'ani to kaga wannan kuma abu ne wanda idan an shiga cikinsa za a ga gaba ɗaya ma ya yaban annabi ne gaba ɗaya ƙur'ani kashi uku ne gaba ɗaya kamar yadda wasu suka faɗa suka ce shi yasa aka ce suratul ikhlas take ɗauke da sulisin alkur'ani hmm. sabila da wato ta ɗauki ɓangaren da ya shafi tauhidi to alkur'ani kashi uku ne na farko tauhidi mhm. na biyu nubuwat mhm. na uku kuma kan ba sallallahu alaihi wasallam a cikin tauhidi a nan da a san al'asma'u wa sifat na mhm. ubangiji a cikin kuma nubuwa a nan da a san shari'a da abin da ya shafi abin da annabawa suka zo da shi a risalar samawiyya sannan kuma a cikin abin da ya shafi kan ba annabi a nan ne kuma wato abin da aka ware na musamman domin a bayyana girman annabi da darajan annabi da matsayin manzan Allah da kuma fifikonsa akan dukkanin annabawa ta'alikin da dan wa magana Sheikh Nasir shine عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي فسر وان آية لتلك الرسل فضلنا بعدهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتل الذين هزوا كأشياء وان آية da Abdullahi ibn Abbas yazo hmm. yace to tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd ma'ana wasu sun fi wasu mhm. kamar yadda dama mhm. ma'alum mhm. kowa ya sani minhum man kallama Allah a cikin su akwai wane annabi Musa yayi magana da Allah sai Allah ya ce warafa ba'dahum darajat hmm. abdullahi ibn abbas ya ce ba'dhum anan ana nufin annabi ne shi kadan sallallahu shine ba'dhum din hmm. kamar yadda aka ce inna ibrahima kana ummatan hmm. qanitan lillahi hanifa to annabi shi kadan sa shine ba'dhum din kuma a wani aya am yahsuduna an-nas am yahsuduna an-nas ala ma atahum min fadlihi Allah ne shi kadai Allah ne shi kadai sallallahu alaihi wasallam to zan mayar da abin magana zuwa ga gwarzon faida a asadul faida sheikh abul fatih sani at-tijani domin ya ci gaba amma ina roƙon wani alfarma a gurin shek da yadda shek nasir ya ɗauko mana bayani akan sunan muhammadu din nan da ahmadu din nan in ko za a faɗa mana wani abu dangane da to a karon kalla yanzu barin su sako abin da na zo da shi <laughs> kafin nan sai ka ansa tambaya kafin ansa tambayan ka yi eh. alayyi halin ka san bismillah rahman rahim wa salamu ala rasulillah sayyidina mulana muhammadu ala alihi wa sallam a ah, sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam da suke faɗa dama barun ne la yudraku kulluhu wa la kulluhu ko a ce barun ne la sahila lahu ta mm. ko ina ka zo gaba ne kuma zaka iya sha mm. kamar yadda shi sunna ba'ali yake faɗa yake cewa wato manzala sallallahu alaihi wasallam walmadihuna wato annabi baharun ne walmadihuna dila'u mm. wato su kuma masu yabo kaman goga ne mm-hmm. kowa da gogansa yana zuwa ne ya kamfata ya kamfata yayin da ke cewa ko falakal hamdu ya muhammadu ya ahmadu sallallahu alaihi kulli hamidin hasana fa iza lam akun bi madhika hasanan fa mm. hazi qasidati hasana mm. idan ban zamanto hasanin kamar to amma qasidata tana da kyau to kuma ah, shi kansa maula mushubran radiyallahu ta'ala anhu yana da maganganu wanda yake gwada wato asbaqiyya na sha'irai a cikin yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma da da hadara ta tumbatsa sai maulama shugaban radiyallahu ta'ala anhu sai ke cewa inni la fi ghiratin mimman yarumu muhammada walakin na ni jallaitu qabla sibaqihim eh, eh, tijal quruni li ahmad kafin ai tsere ma eh kafin ai tsere ma sun samu ni na isa eh, a wajen yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ni abinda zan yi tabarruki da shi a wannan umsiya mai albarka wasu baituka ne na shehu fun na bahani wanda ko da ban fassara su duka ban na fassara wasu kaɗan daga ciki domin daga irin wato mishkatun waɗannan bayan allah ake ɗebowa kowa ya san ƙadamin sarasihi a cikin yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin baitin sannan ko abiyatun nasa ma'arufi ma'arufai wanda yake cewa sallu alaihi wasallimu taslima mm. yana faɗa kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abubuwan da aka ramka Allah ka faɗa da abubuwan da shawan man Nasir ya faɗa mm. sai na gansu karara a cikin waɗannan baitukan mm-hmm. huwa safwatur rahman khiratu khalqihi mm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine zababben zababbu a cikin bayin Allah khiratu khalqihi duk cikin halittun Allah babu wanda ya kai annabi alkhairi zabuwa fi ulwihi a sama in ka duba babu irin annabi hmm. fi sufulihi a ƙasa babu irin manzo Allah hmm. fi ufqihi abinda ba sama ba ba ƙasa ba kamar nan hmm. to <laughs> a tata abinda yake tsakanin sama da ƙasa to babu irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan yace fi ardihi in ka zo dandamalin ƙasan babu irin manzo Allah tunda anan Allah ya koshi sai ya to kuma fi gharbihi fi sharqihi haka abin da ya shafi gabar da yamma kudu da arewa ba za ka samu irin manzo Allah ba to shawarar da shi Yusuf bayani ya ba mu sai ya ce azimhu juhudaka lan takuna maluma eh, ka girmama annabi iya girmamawa amma fa lan takuna maluma ba za ka taba zama abin zargi ba me yasa ba za ka zama abin zargi ba me yasa ba za ka zama abin zargi ba saboda ya faɗa cewa. a kamar yadda ka sani malaman mu suna faɗa kamar yadda al-Imam al-Busairi ya kawo cikin burdarsa yana magana akan girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kamba ma shi da ɗauka kalamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake faɗa cewa da amad da athun nasara fi nabihim wa hukum bima ita madahan fihi wa ihtakim fa mablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim da abin da kiristoci suka gayawa annabi isa cewa annabi isa dan allah ne annabi isa allah ne kai karka gaya wa manzo allah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba allah bane annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan allah bane to amma in baka gaya wa manzo allah haka ba dukkan abin da ka sani na girma wanda ya dace da mukaminsa to ka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma na girman nan wanda ya dace da mukaminsa ba da ya dace da mukamin ka ba mhm. saboda akwai abin da zaka faɗa wanda ya dace ne da mukami na da mukamin ka in ka faɗa min zan ji ma yabo na kai to amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a mukamin sa ba haka bane zinul qaula zinil qaula in hawalta madha muhammadin fa fi kulli qaulin mustahilun wa jaizu in ka tashi yaban annabi zaka yi fa amma ka ce zinul qaula to ka a'auna ka. yawa in hawalta mada muhammadin in kana son ka bi manzo Allah domin me fa fi kulli qaulin a duk wani magana da zaka yi akan manzo Allah akwai mustahilun abinda mustahili ne ba zaka ka iya mhm. ga annabi ba wa jaizu akwai abinda yake jaizi ne mhm. sai yasa idan mun duba alaka da take tsakanin rabbu da abdu mhm. Allah a mazaunin sa na rabbu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a mazaunin sa na abdullahi shi kuma sayyidul ibadi zaka ga Allah in yana gaya wa manzo Allah yana cewa ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai wannan babban annabi ka ji tsoron Allah hmm, to amma da ni da kai zan zo in ce ya annabi ka ji tsoron Allah suna na arni hmm. lokacin na fita a musulunci saboda a gurin Allah ne yake abudu ni kuma a guri na sayyidul ibadi ne hmm. sallallahu alaihi wasallam shugaba ne ban kai ne mu'amala da shi a haka ba za mu ga Allah yana gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alkur'ani yana cewa a ayin nan inna Allah ya muru bil adil Allah yana umartan mu da ayi adalci hmm. ayi adalci to amma zaka ga wani ya zo ya gaya wa manzo Allah ya ce i'dil wannan idil din ya zama na Allah ya cire an fitar da shi a musulunci wani yana cewa manzo Allah kalman sahibu aboki aka filla kansa gashi Allah yana ga annabi alqur'ani ma dalla sahibukum wa ma gawa hmm. to ashe yanda Allah yake magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban da yanda mu za mu yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban saboda shi Allah sunansa rabbu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ubangijin annabi Muhammadu mu kuma sunan mu abidu Muhammadin e bayi ne a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu kai yaya ba ana abdul li sayyidil anbiya'i wa wala'i wala'i eh, ni ana abdul li sayyidil anbiya'i ni bawan annabi muhammadu ne to amma dai kar mu tafi mu bar kura wani zai ce a ah, kun jayi sun ce su bayi ne ku ba bayan Allah ba a ah, hutar da kanka dan uwa ai akwai bayi wanda ake kira wannan shugaban wane ne wannan kaza kaza sai ce wannan bawan wane ne to mu ta wannan bangaren duk mu bayin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wai girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai lokacin da ya zamanto hasadas sama'ul arda منذ ولادتي أسفا عليه فأكرمت بوفادتي sama sai aka shiga gasa tsakanin sama da ƙasa sama hasada sai ya kamata ta ce yanzu ƙasa tun da aka haifi annabi ta samu irin wannan daraja da ɗaukaka sama sai ta shiga cikin kunci to shikenan ita ma bayan ta shiga wannan kuncin sai kuma Allah ya yi mata bishara ya ce to ke ma sama ki shirya mhm. akai a lokacin ne sama ta aka rangada mata gudar annabi zai zo cikin ta subhanallazi asara bi abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina mhm. innahu huwas samiul basir mhm. inna huwa samiul basir Allah mai ji ne mai gani ko kuma inna huwa samiul basir annabi mai ji ne mai gani duka ya dauka to wannan shine ce fatasawa ta ba ba'ada surabi su'adati mm. sai ya zama da sama da ƙasa sun yi daidai bayan manzo Allah ya yi isra'i da mi'raji kuma sama ta ɗaukaka da manzon Allah subhana man asra bihi ta'zima sallu alaihi wa sallimu taslima tsarki ya tabbata wanda ya tafiya dare da bawansa dan girmama annabi sallallahu alaihi wasallam to daga karshe. yana magana sai ya ɗauko baitin nan dai da yake hada tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabawa yake cewa al-anbiya'u jami'uhum ahaya'u annabawa dukkan su rayayyu ne da nake kallon wani uh, uh, Sheikh khamis mm. wani malamin Bawabi sai ce an ce annabawa rayayyu ne yace al-hayatul barzakhiyya din ba wata miza bane a gurin annabawa yanda har ya kawo sunan Michael Hart ya ce shi ma yana raye ba wani daraja bane ah. ya ce kakana da mamana da suka rasu da Michael Hart da Fir'auna da waye dukkansu su ma rayayyu ne a barza mm, sai ya daidaita su da annabi sai da saboda shakawa mm. to kaga amma amma in ya gane tunda anan anan duniya ma in an ce tilkar rasul kama ayat da aka ji yanzu hmm. faddalna ba'dahum ma ba'din a tsakanin annabawa hmm. to ya tsakanin mutane su ma mutane ba'dakum ala ba'din hmm. to kaga a can a hayatul barzakhiyya labudda ya zamana in rayuwansu a nan da namu ba iri ɗaya bane a can ya zamana rayuwansu da namu a hayatul barzakh din ba iri ɗaya bane to ka gani to al'anbiya jami'uhum a haya'u duk annabawa rayu ne lamma atal baital muqaddasa ja'u lokacin da manzo Allah ya zo albaitul maqdis dukkan annabawa suka zo to daga nan zamu gane rayuwar annabawa ba irin nan bane saboda yanzu ba yanda za a ce na mutu sai ka ganna a unguwanku kuma ina sallah duk watsewa za ku yi amma manzo Allah da ya zo albaitul maqdis tun da guri ne na duniya hmm. alamun duniya ne sai annabawa suka zo ja'u salla bihim wa hum ladayhi ula'u kan al-imamu kulluhum ma'muma sallu alaihi wasallam taslima Allah wannan ba zallan baiti bane hadisi ne hadisi ne hadisi hadisi cikin muslim hadisin cikin sauran sunan da sauran su zama sanidu alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin a ah, shek abul fati ya gangaro mana cikin al-imamu musiri ah, ya shayar da mu na bahani imam an bahani musiri yakan sabila da gaba ɗayansu kududdufi ne na sha'iriyan busiri da shekul islam mm-hmm. ah, to alhamdulillah rabbil alamin ah, waɗannan kalamai da shek abul fatih ya yi wasu nau'o'i ne daga cikin baitocin albusiri da yake faɗan annabi sallallahu alaihi wasallama da fifikon annabi sallallahu alaihi ah, zan ɗan ƙara da wani abu da mu koma zuwa ga shek nasir kamar yadda wato maudu'in tana duba ne zuwa ga yaban da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga kaman a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai fitattun almajihud wanda suka yi wa manzon Allah baitoci kaga ala ra'asihim wa Hassan ibn Sabit radiyallahu anhu Hassan ibn Sabit ɗaya ne daga cikin gwarazan manzon Allah wanda annabi ya ce masa ayyadaka Allahu bi ruhil qudsi sananne ne kissansa da kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinjina masa lokacin da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka mun izini na mayar da martani akan maganganun da mushrikai suke yi a kanka annabi sai ya ce atahajuhum wa ana fihim da ka zambace su kuma ni ɗaya ne daga cikin quraishi sai ya ce la asullannaka minhum dan tsame ka in cire ka a cikinsu kamar yadda ake cire gashi a cikin kulle. sai manzon Allah ya ce to izhab wa ayyadaka Allahu bi ruhil quds mhm. je ka Allah ya karfafe ka da mala'ika jibril mhm. shine fa yayi baitocin nan masu tsawo wanda yake mayar da raddi wa mushrikai musamman a cikin su lokacin abu Sufyan bai musulunta ba mm. wanda baitocin sun fara da wannan wa qala Allahu kad arsalta abdan yaqulu al-haqqa in nafa al-bala'u shahidtu فقلتم لا نقوم ولا نشاء وقال الله قد سيرت جندا هم الأنصار عردتها اللقاء لنا في كل يوم من معد سباب أو كتال أو كتال أو هجاء har zuwa wajen da yake ce ala ablik aba sufiyana hanni mhm. a isar ma abu sufiyana ga sakona galgalatan. Mhm. sakon gaggawa mhm. faqad bari hal khafa'u abinda ake boyewa ya fito fili bi anna siyufana ka abdan wa abdul dari sadatu hal ima'u hajauta muhammadan hajabtu anhu annabi zaka taba to ni gani na amsa zan kare annabi wa inda allahi fi zakal jaza'u allah shine zai bani sakamako a wannan Kara annabi da zan yi a tahajuhu walasta lahu bi kuf'in mhm. za ka taɓa annabi annabi tsaranka ne mhm. kai ba tsaranka ba ne fa sharrukuma li kairikum alfida'u hajauta mubarakan ka taɓa mai albarka barran mhm. nagarcacce hanifan mutumin kirki aminallahi wanda yake amintaccen Allah shi matuhul wafa'u Wannan ɗabi'ansa ne cika alkawari mm-hmm. wanda wannan hassanu ibnu sabit shine shugaban masu yabon manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda akwai abdullahi ibn rawaha wanda abdullahi ibn rawaha abdullahi ibn rawaha ɗaya ne daga cikin manya-manyan gwaraza na yabon manzan Allah mm-hmm. wanda shine ranar da aka wato ranar da aka shiga fathu makkata mhm. ya zo yana yaban manzan Allah abdullahi ibn rawaha mhm. sai manzan Allah sallallahu alaihi sayyidina umar mhm. sai ya ce masa a fi haramin lahi wa bayna da rasulillahi a cikin harami a gaban manzan Allah da ka zo kana waka annabi sai ya ce da'hu ya umar fa inna zalika ashaddu alaihim min na nabal ka bar shi ya kai umar wannan yaban ya fi musu sukan mashi zafi wanda a cikin yaban yana cewa eh, eh, eh, menene yana cewa kallo banin kufari an mm, sabilihi mm, ko mm. alyawma nadrubukum ala aqabikum alatan zilihi darban yazulu alhama amma kilihi darban yazilu alhama amma kilihi wa yazilu alkhalila an khalilihi wanda baitoci ne waɗanda su ma suna da akwai abdullahi ibn zab'ari hmm. radiyallahu anhu wanda shi ma ɗaya ne daga cikin gwaraza na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hmm. shi ma yana daga cikin manya-manyan gwanannun mawakan mushrikai hmm. wanda shi ma ya yi baitoci a cikin baitocin ya zambaci manzan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to jininsa ya halatta duk yanda aka gan shi ya ji labari to shi kenan shi ma sai ya ɓuya ya zo a sace da baitoci domin ya fanshi kansa mana arruqadu balahabilun wa humumu والليل معتلج الرواكي بهيم مما أتاني أن أحمد لامني فيه فبت كأنني مهموم نعم. يا خير من حملت على أوصالها إيرانة صره اليدين غشوم يا يود أن نبيت تين مما أتاني لا بارن أن أحمد لامني ya ambaci sunan annabi ya ce ya ce duk yadda aka ganni hukunci ya hau kai ne ya ce fabittu sai na kwana ka annani mahamumu kamar dan mutu saboda tsaban zazzabi da ciwo ya khaira man hamalat ala ausaliha ya yi maganganu dai na yabawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka irinsa Ka abu bin zuhair yayi shi ma mai hmm. banat su'adu wanda mafi yawa daga cikin mawaka sun bi uslubin banat su'adu kamar hmm. busiri yana da shi hmm. shi ma na bahani yana da shi Na ga ahmad shauki ma yana da shi sai dai shi shekul islam shehu ibrahim da ke shaƙu rukun dumne to duka idan ka je da ga lahajan su banat su'adu eh. kowanne kawai walakin da hun kadgadaru mutaraddama wanda shi ma a ciki yana umbitu anna rasulullahi au'adani wani afu inda rasulillahi ma'mulu an ban labari cewa annabi ya ce duk yanda aka ganni hukunci ya hau kaina na san kuma afuwa a gurin manzan Allah abu ne wadda an saba da shi inna rasula la nurun yustada'u bihi wa su min lahi masnulu wanda an ce ma ya ce ne wa sarimun min suyufil hindi sai annabi ya ce masa ya gyara ya min suyufillahi masnulu a wannan shine kalmomin da zan dan yi ta'aliki dangane da abubuwan da ne suka gabatar zan kuma mayar da abun magana zuwa ga Sheikh Muhammad Nasir Nasir Sunnati Muhammadiyya akramaka kwalta ta tafaddal mashkura na'am to alhamdulillah Allah ya saka alkhairi shek Junaid Allah ya saka alkhairi wannan baitoci da ka rera mana da kuma mun ji mawaka masu yaban manzan Allah tun a zamanin Annabi Muhammadu tun da kansu Hassan ibn Sabitin har zuwa Kansu wato ka'ab ibn zuhair da irin abdullahi ibn rawaha da sauran masu yaban manzan allah sallama wanda su su al'imamul busiri suka kwaikwayi wa innan suka zo suke rera mana irin su shak yusuf bin ismail na bahani wanda ashaq abul Sani a Tijjani zakin faida ya rero mana daga cikin kasidunsa wanda duk wanda ya je ujbil madinati talka famma karima khairul wara nasaban wa akrama khima wanda wannan baitoci ne wanda suke da kaji kasan cewa mai faɗin su yana da wani alaka da hadara muhammadiyya na kai tsaye to har zuwa kan shi al'imamul busiri zuwa kan maulanmu shakur kundum shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu to abinda dan kara akai shine wato bayanin da muka yi cewa shi annabi sallama abin yabo ne tuntuni kuma Allah subhanahu ta'ala bai bar wani abu ya ha fuskar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba kowa sai dai ya faɗi alkhairi akan annabi muhammadu da makiya da masoya kowa alkhairi yake faɗi akan manzan Allah kuma har a wannan zamanin har a wannan zamanin ai wanda suke kafirai masu adalci sukan yabi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan muka ce za mu ɗauko yabo ana iya samun malami ɗaya kamar irin maulan mashi ibrahim ya yabi manzo Allah da baitoti sama da baiti dubu goma sha hudu wayannan baitotin an tara su ne diwani diwani diwani littafi kaza littafi kaza irin su shak yusuf bin isma'il na bahani sai da aka fara ce mishi khatimatu muddahir rasul irin su shak eh, al-imam busiri irin su imam al-fazazi ga sunan su al-imam yasui da makamantansu sun yabi annabi da yaban da bashi da iyaka to amma abin da zai baku mamaki tun a zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam allah bai bar wata halitta ta iya cutar da manzan allah ba da kafirinsu da mumininsu cutar wanda zai zamto har yayi sarayani wanda za a ga wannan cutar wani ta hakika ne sai an ga karya a cikinsu shi yasa Allah yake cewa waje wajahadu biha wastaikanata hun zulman wa sun tabbatar da gaskiyan annabi Muhammadu sun tabbatar da gaskiyan aikinsa amma zuciyarsu tana kiyayya ne sai da zalunci da girman kai ba za mu rankwafawa gaskiya ba ba za mu sallama masa ba la'alla ko dan kallon shugabanci ko kallon wasu abubuwa makamantan wannan amma idan muka duba shi din nan shine al'amin tun kafin zuwan musulunci sai da shekara arba'in duk inda ya je ana ce radina bil amin radina bil amin radina bil amin har bayan musuluncin ya shekara goma sha uku amma kuma ajiyan wanda ba musulman ba a hannun annai muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa wannan zamanin aka samu masu yaban manzo Allah sallama kamar ɗaya daga cikin masu yabo wanda ya ce mishi Jack Shamas wanda ya yabi Annabi Muhammadu da wasu irin baitoti wanda abun mamaki a zamanin yanzu ba kowane musulmi bane ma zai iya yadda da wa'innan baitotin sai in ya samu kamshin san manzon Allah za mu karanta wasu baitoti na wasu kirista guda biyu wanda suka faɗi alkhairi akan manzon Allah sallama shin ka kwatanta kanka in kai musulmi ne shin sun fi ka girmama annabi ko ka fi su girmama annabi shin ka yarda da annabi kamar yadda su a haka suke kallon manzan Allah da irin wannan kallon ko ko kana gani sun kware ka a haka su ba su ma samu albarkacin musuluncin ba amma ka ji yadda suke girma manzan Allah domin Allah yana magana da haracin gaskiya a su su din su tabbatar da gaskiya shine Allah subhanahu wataala yake nuna mana wa shaida shahidin min ahliya ko shaida shahidin min bani isra'ila ala mislihi wa ana samun shaida daga iyalan wanda suke suna karyata gaskiya amma za su tabbatar da gaskiya to wannan jack din nan a cikin waƙoƙinsa da yi na manzo Allah sallallahu yana cewa yamamtu taha al-mursalur ruhani wa yajillu taha shairun nasrani yana cewa na zo gidan manzan Allah sallama da yabo wanda yake shi annabi ne wanda Allah ya turo shi daga ruhi mai tsarki sayyidina jibril kuma ina da yaƙini manzan Allah sallama zai girmama mawaƙi ko da a ce ba nasare ne idan ya zo ya ce zai bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yace ya khatimar rusul muwashshahi bil huda wa rasul nablin wa rasul nablin shamikil bunyani yana cewa ya wanda yake shine cikamakin annabawa annabi Muhammadu wanda Allah ya masa haske ya kewaye shi da shari'a kuma shine manzo wanda yake jagora wanda yake ya gina addinin musulunci gini mafi ɗaukaka to can da ya ci gaba da yabo wa annabi muhammadu sallama sai ya faɗi wasu kalmomi wanda duk wanda zuciyarsa akwai soyayyar manzo Allah sai ya ji kaman jini ne yake ɗiga a cikin zuciyarsa yake cewa ana muslimun lillahi amri fi duna wa mufakhirun bil muslimil mi'wani wa idha qara'tum lirrasuli tahiyatan فلتقرأوه تهية النصراني الله أكبر يا رسول فسر بنا نحو الشموخ وقبلة الإيمان yake cewa na sallama wa Allah dukkanin lamari na nan duniya kuma ina alfahari da musulmai wanda suke taimakon junansu suke cewa ya ku musulmai idan kun je raudan manzan Allah kuke karantawa annabi Muhammadu gaisuwa irin na girmamawa wanda musulmi suke wa annabi Muhammadu to ku karanta masa ku ce ga wani banasare ne kirista ne amma yana gaida annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce allahu akbar ya rasulu fasir bina allah ka girmama girmanka ya kai ya shugaba annabi muhammadu ka tafi da mu zuwa ga ashamuh hadara mafi ɗaukaka wanda ita ce ƙiblatal imani ƙibla na imani daga cike yana cewa in ta nuwani fa inni sha'irun ashiqan nakhila wa suratal insani mahma madahtuka ya rasulu fa innakum fawqa madihi wa fawqa kulli bayani yace ya rasulullahi idan har wato unwani na na waka yasa na dimauce ban iya kai gaci ba to koma ya ne mutane ku sani ni mawaki ne ina kuma kwaɗayi in ga ina begen dabinai na garin madina sannan kuma ina son ana karanta suratul insani suratul insani hal ata al insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura wa lam yakun shay'an madhkura da ka ji dai duka dai wannan yace mahma madahtuka ya rasul annabi koyaushe aka ji ina faɗin kalmomi ne ka ya rasulullahi sallama fa innakum fawqa almadihi darajan ku gaba yake da mai yabo din wa fawqa kulli bayani duk bayanin da wani mai yabo zai yi inji wannan kafiri afwan kirista yake cewa duk bayanin da wani mai yabo zai yi to hadaran shugaba ta wuce wannan mukamin lam tufliha duniya bi kasri akidatin waddinu yarfulu burdatal qur'ani to wannan ɗaya daga cikin mawaka kenan wanda suke banasari to sai kuma baiti na karshe wanda shi ma wannan wani mawaki ne wanda yake ba musulmi bane kirista ne wanda ana ce mishi George Silsty wannan George din yayi waka wanda muna ji kullun daga bakin shi yana rera mana yana ce al aqbalta kal fajri waddaha al asariri يفيد وجهك بالنعماء والنور على جبينك فجر الحق منبلج وفي يديك مقاليد المقادير yana cewa ya rasulallah aqbalta kal fajri annabi ka fuskanto yadda ka san alfijir yake ketowa duhu ya game duniya sai gashi ka zo ka kawo haske wadda al gashi mai hasken goshi al'asarir shine ana nufin nan tattaran nadin goshi to kai kuma rasulallahi naka ne ya fi komi haske sallallahu alaihi wasallam ya fi da wajhuka bin na'ama'i wan nuri fuskarka tana wato tumbuɗi tana miƙo kyauta tana kwararo haske da ni'imomi alajabi ni ka fajrul haqqi munbalijun duk wanda ya kalli goshin ka rasulullah ya tabbata kai mai gaskiya ne sallallahu alaihi wasallama wa fi yadayka maqalidul maqalidul maqalidul maqadiri a hannayenka hagu da dama ya rasulallah Allah ya aje makullin dukkanin kudiran ubangiji duka hagu da daman ka ya rasulallah. wannan fa ba musulmi bane ke faɗi wannan kirista ne baitin sa da yake faɗi can karshe ya sayyidi ya rasulullahi ma'ziratan idza ka ba fika tibyani wa ta'biri ma za uwaffika min haqqin wa takrimatin wa anta ta'lu madazanni wa taqdiri ko wa ta'biri yace ya rasulallah ina neman hanzari gare ka ya rasulallah. idan har garin ka ya zamto harshe na ya dakushe bayani ban iya fidda hakikaninka ba fassarin da zan yi bai iya faɗin darajanka ba ma za ka? to ai annabi ka mautar da ni ni awa da zan iya baka haƙƙinka min haƙƙin na haƙƙinka wata karimacin da girmama ka wa anta ta'alu ni wallahi annabi ka kure tunanina hmm. wa takdiri ka kure dukkanin zatona ka kure dukkanin abin da zan kaddara wannan kuma ba iya shi bane komin iliminka da komin saninka manzo Allah gaba yake da tunaninka annabi sallama gaba yake da dukkanin abin da zaka hararo annabi sallama gaba yake da dukkanin ilimin da zaka karanto gaba yake da dukkanin abin da aka rubuta dukkanin littafin da aka aka sattara domin shi manzo Allah sallama yana gaba ne da dukkanin samu wa'annan littattafan daga madadinsa ake samu na abin da ake samu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi shek muhammad nasir Allah ya saka da alkhairi ah, ka zuba mana abubuwa masu kama zuciya sosai wato wannan baitoci ne wanda kirista ne yi yana yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya kuma shine abin da abokin gaba ma yi shaida a kai mm. to muna musu fatan san annabi da suke yi ya musu amfani mm. insha Allah san annabi yakan amfanar da wanda ma ba musulmi ba kamar yadda mu gani cikin Abu Lahab mm. da makamantansu Allah ya saka su kuma Allah masu eh. tukuici da musulunci rayayyen su kuma Allah ya musu tukuici da musulunci amin da mu koma zuwa ga Sheikh Abdul Fatih أكرمك الله فلتتفضل مشكورا to alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Allah ya saka da alkhairi kusan zan iya cewa umsiya an faɗi dukkan abin da ya kamata a faɗa wato domin lamari na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shi Ahmad Nasir Dazi yake faɗa ne a baitin da yake kawo ya mustafa min qabl nash'ati adamin wal kaunu lam yuftah lahu ighlaqu ayrumu makhluqun thana'aka ba'da ma asna ala akhlaqika al khallaqu to me wani mawaki zai faɗa ko me wani sha'iri ko me wani yabo bayan abin da Allah tabaraka ala ya riga ya gama gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kambamawa na darajawa kamar da yadda muka sani ubangiji tabaraka wata'ala ya kan yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yabo iri iri daga cikin irin yaban da ubangiji yake masa yakan gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a dunkule eh, jumla ake cewa ko hmm. jumlatan duka ko <laughs> jumla hausa jumlatan larabci yawa to shine yakan ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa innaka ko khuluqin azim ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana kan wani dabi'a kana kan wata tada wani hali hmm. wanda yake na girma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin halinsa musamman shi dama ta yadda ake gane yadda malamai suka faɗa wato malaman sanin halin ɗan adam sukan ce abin da yake bayyana halin mutum mukaminsa ne mhm. to idan aka zo aka ga mutum yana da wani mukami wanda ya yi abin da ya daidai da mukamin to sometimes ma bai fiye burgewa ba sai in ya yi abin da yake na jin tausayi ne na jin kai kuma ƙasa da mukaminsa akwai wanda za su yi masa mhm. to sai a jinjina wa mukamin mhm. to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in an lura da dukkan ɗabi'unsa yanda ranan muka faɗa sai na Umaru yana faɗa laulam tujalis illa kufan ilayka ma jalastana annabi da sai da irin mutum irin ka zaka zauna duk cikin mu waye irin ka waye anka mhm. ba zaka zauna da mu ba walau lam tanka illa kufan ilayka ma naka ilaina da annabi sai da irin ka zaka aura ƴaƴan mu ba su kai ka ba su kai su aure ka ba haka kuma ya'yanka ya rasulullahi ba mu kai ka ɗauka ka ba mu ba amma walakin naka nakahtana wa hmm. jalastana wa wakaltana wa rakibtal himara wa abduka khalfak tawadu'an minka ya sayyidi ya rasulullahi ya ce annabi ka zauna da mu ka ci abinci tare da mu ka hau jaki ka ɗora bawanka a kai dukkan wannan abin ya rasulullahi ka yi shi ne saboda tawadu sannan kuma sayyidina umaru yana faɗa yana cewa wato yanda yake ah, wani magana Eh, akan wannan Allahumma salli ala sayyidina rasulillah akwai hadisin da zai sayyidina Umar yake jawo ya gudu mun wanda yake magana akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin daukakanka ka yace ya kai laqad balaga min fadilatika mm-hmm. ya kai cikin girman ka ya rasulullahi an ba a saka akhiral an ba a saka Allahu akhiral anbiya Allah ya turo ka karshen annabawa amma wahina zakaraka zakaraka awwalahu mm, mm, mm. da ya tashi ambatan ka sai ya ambace ka kuma kai ne a farko e wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryama kaga su biyar din nan amma sai aka fara kawo annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ta yadda zaka gane abin ana so a kawo manzo Allah na farko ne ai da Allah ya ce wa minka sai ya ce wa min nuhin wa ibrahima wa musa wai sai kawo su ala tartibi mm. sai ce wa isa ibn maryama wanda kuma mun sani daga isa ibn maryama ne sai aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mm-hmm. sai kowanne aka bar shi a mukamin sa mm-hmm. wanda da an ce daga annabi isa sai manzo Allah sai aka dauko annabi mm-hmm. sai aka ce wa minka sai aka fara lissafi kuma eh wa minka da damiri sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa laqad balaga min fadilatika anna ahlan nari wa hum baina hayu yu'azzabuna yatamannawna ay yakunu qad afa'u yaquluna ya laitana atana Allah wa atana rasula hmm. suna cewa ya kai girman ka ya rasulullahi mutane yan wuta suna cikin wuta suna burin ina ma mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa ya laitana ya kai ta mu atana Allah wa atana rasula ina ma mun bi Allah mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abin da yake gwada mana yadda sahabbai manzurin kallon da sahabbai suke wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ya sha bamban da kallon da yawa daga cikin musulmi yau da suke wa manzan Allah mutum ne yana la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana da awon yana sallah amma zaka ga yana waɗansu irin maganganu akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da sahabban manzan Allah suna nan zai yi wannan magana a gaban su ko ba su iya daukan hukunci a kansa ba za su haɗi rai su mutu saboda ganin girman manzan Allah daka yan uwa muke jawo hankalin yan uwa da nasiha irin wannan umsiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne mu san yanayin da za mu dinga mu'amalantar lamarin janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya datar da mu Allah ya ƙara mana kusanci da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum wa rahmatullahi wa alhamdulillahi rabbil alamin yan uwa wai hausawa suna cewa haushin daɗi karewa eh, laifin daɗi ko karewa to alhamdulillah mun ji irin jawaban shek abulfati wanda ya kawo mana wanda alhamdulillah rabbil alamin babu abin da za mu ce sai dai mu ce alhamdulillah kuma mu ƙara gode ma Allah mu ƙara gode ma Allah mu ƙara gode ma Allah sabila da shi san annabi sallallahu alaihi wasallama taska ne na ubangiji da yake ba mu wanda yake so mhm. wanda Allah yake son sa kamar maulan mushak tahiru bauchi yana cewa duk abin da wani ya fika ka da shi to kai kai kokarin ka fi shi da san manzon Allah mm. sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya fi da abin duniya to kai ka fi shi da san manzon Allah idan mutum ya fi da mulki ka fi shi san manzon mm. Allah idan mutum ya fi ka da ɗaukaka ka fi shi son manzan to alal hakika abin da yake kai mutum zuwa ga darajatul muhabba na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine mutum ya zamanto ya lazimci annabi a cikin zuciyarsa ma'ana ya kama annabi da gaske yana tuna sabila da almahabbatu da wamu zikir mm. bil mahbub soyayya shine ko da yaushe kana tuna wanda kake so ma'ana ka saka annabi a cikin zuciyanka kana tunawa da shi kana kewansa kana shauƙinsa duk da idan za a duba soyayya din da a ga mataki ne daban-daban kuma kowa yana yin soyayya ne da kuma tafiya cikin muhabban manzan Allah gwargwadon matakin da yake mm. liyun fika zu sa'atin ko liyun fik zu sa'atin min sa'atihi mm. wa man qadira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah mm. to haka kuma bayan ya lazimci annabi a cikin zuciyansa to ya zamanto yana yawan ambatan manzan Allah wajen yawan musa salati a kawabu aqrabukum ilayya a qiyamati kuma alayya salatan to kana yawan yi masa salati bayan haka kuma ka ka zamanto kana kokarin masalayi masa biyayya saboda soyayyan da babu bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar tsuntsu ne da bayi da fuka-fiki kaga babu kanda zai ji mm. zai zamanto kawai yana guri guda ne to idan kana son soyayyanka ta samu taraki a darajatul hubbi wa zikiri wanda shehu yake ce salatan na ila zikiri wal hubbi mm. to ya zamo dole kana kwatanta bibiya da kwaikwayon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tasir ilaha wa anta taz'umu hubbahu hadha al-amri shani'u law kana hubbuka sadiqan la atatahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u mm. to kaga lazimi ne na in kana son soyayyanka ta zamo cikakkiya ta amfane ka ta sadar da kai ta maka cikakken amfani to ya zamanto kana kokarin wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu sannan idan muka duba shek Abdul Qadir Jilani yana wasiya ma dan musa ya ce ya Musa ɗiri ilal haqqi bi janahayil kitabi was sunna in da ka je gurin Allah to ka riki fuka-fiki guda biyu na alkur'ani da sunnan manzan Allah sai ka je gurin Allah da shi ma'ana idan ka riƙe igiyan Allah wanda ya turo annabi Muhammadu da shi to ka riƙe sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sunan manzon Allah kuma rike shi ya a abubuwa rike manzon Allah rike sahabbansa mm. rike iyalansa ganin girman annabi fiye da kowane irin abu hatta biyayyan da zaka yi ma annabin ka nuna ya gaza a haƙƙin da annabi ya cancanta dama ya gaza din ya mm. gaza din mm. mutum yana tazahur da haka kar mutum yana jin cewa ah, ni ahli sunna ne sunna annabi ya ce min eh, ai shi sunna kamar misali a ce wato sunna bibiyan a cikin san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sunna bata shige kaman a ce ruwa ne za ka sha kana jin tsananin kishin ruwa sai aka kawo ga mai sanyi kalau ga kuma mai sanyi sanyi mhm. mai sanyi kalau shine soyayya tare da dabbaka mhm. shi kuma mai sanyi sanyi shine soyayyan koda babu biyayya mhm. idan dai ka sha kowanne zai kawar maka da kishin ka. to shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bin sunnansa ba sai kana masa gori ko kana nuna cewa iya abin da ka wadata da shi ba kenan kamar yadda abul harisun muhasabi yake cewa alhubbu huwa mailuka bi kulliyatika ila mahbubi mm. wa itharatihi an nafsi wa izhari ajzika fi haqqihi ka karkata da kai da kanka duk zuwa ga wanda kake so ka zabe shi akan kanka wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim sannan kullum kana nuna ka gaza kana roƙon Allah ya baka kamala na soyayyan annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah za mu tsaya a nan isha Allahu za mu ba ma shek Nasir mana addu'a sai kuma Allah ubangiji ya sada mu a zama na gaba assalamu alaikum wa rahmatullah kan wakalla a mana addu'a wa alaikum salam wa rahmatullahi barakatuhu wa alaikum wa barakatuhu to alal zan mi addu'a بصلاتي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراط المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya amsa Allah ya saka da salati ta Allahumma salli ala sayidina Muhammadin sayyidil abrar wa zainil mursalin al wa akrami man azlama alaihi al-layl wa ashraqa ya kara mana son annabi Muhammad sallallahu alaihi Abdul Allah ya da ma'ana shukran jazilan